من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أو أواتو باب kare ne hatta idza fuzza an qulubihim wannan babi ya kare wanda Muhammad bin Abdul Wahhab yake bayanin yake fassara mana wannan aya hatta idza fuzza an qulubihim yayin da aka kwaranya abin da ke cikin zukatan mala'iku ya mana bayanin wannan aya da dalilin saukanta to fasalin ya ƙari al'adar malam idan ya kai ƙarshen fasali yakan cire masail wato abubuwan da aka gane ko kuma inda ake so ka tattara tunaninka kada ya zama kila <clears throat> wajen yin bayani an rika samun zami malami na ƙara wani abu to ko ya ƙara wani abu ka bar ƙarin ka dawo dai ga yanda ake so ka tsaya mun tsaya kan abu na goma sha biyar ne cikin abubuwan da aka gane na babin to sai zo mana da ratse <clears throat> itiradun wa jawabuhu sai zo da wani ratse a wannan karkashi na 15 din nan al-ratsan shine kaifa yasma'u yasma'u al mustariqun al-kalima ta yaya aljanu suke satan ji wa inda ma yas'alu al-mala'ika jibril kuma gashi a ayan alkur'anin da hadisin ya zo da cewa lokacin da mala'iku suka tambayi mala'ika jibril yujabu na bi ƙaunil haƙ faqat mala'ika jibril na ba su amsa ne da cewa Allah ya faɗi gaskiya domin an ce ne idan Allah ya magana duk mala'iku in aka faɗi saƙon wahayi mala'iku sukan faɗi su mammune shine hatta iza ku ziyan qulubihim wato in Allah ya magana sama takan girgiza duk su sume to in suka farfado sukan faɗi su sujada idan suka yi sujada to sukan tambayi junansu me Allah ya ce kaga kenan mala'iku ba su ji abin da Allah ya ce ma to yaya aka yi ta wace hanya aka yi su aljanu suke ji bayan ga mala'iku ba su ji ba malam ya ce ya kamata a tattauna kan wannan tunda idan mala'ika jibril ya miƙe aka gaya mai saƙo mala'ikun suka miƙe sukan tambaye shi mai Allah ya ce ƙwalal haq don ayin ƙuran ya ce hatta iza ku zai an ƙulubihim ma za ƙalar rabukun ƙwalal haq haka ne ko? ƙwalal haq a yafa da gaskiya ne kan kashi ba su ji ba ko mai gaya musu ba aka ce dalilin da ya sa ma ake ce mushi aminu kenai. ake cin shi aminu kenan saboda shi ya jizance kuma ake shi zuwa wurin wane ne kuma wannan kawai zai ji to a wani gaba ne har aljini ke iya satin ji kuma gashi Allah ya ce aljanu na zuwa su saci ji to ayoyin akwai karo ne koko wani ta shafa wata ce malamin wurin ya ce wannan an san bari ya bada da ya san kila kare zaka nanu an so shi barkatai ma yace innal wahaya la ya'lamuhu ahlus sama wahayi saƙon da ake aika ma wani annabi ko wani manzo ko wani saƙo wanda ya shafo nuri kai tsaye to 'yan sama ba sa jin shi mala'ikun ma ba sa jin shi bal huwa min Allah ila jibril ila nabi sallallahu alaihi wa sallam saƙon Allah yakan gaya mala'ika jibrilu ne mala'ika jibrilu je gaya ma wannan annabin ko manzon ko kuma ya tafi da sakon zuwa inda za a je irin wannan sakon gam yake sealed ba wanda zai ci an riga an rufe shi an manne shi an liƙe shi gam to irin wannan sakon ne shine hatta ku zai an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu an gane wannan ko wannan in aljani sun kai dubu wani ya hau wani in ma mai suka gama sawa to babu wanda zai ji wannan amma al'umurul qadariyya allati yatakallamu biha Allah amma al'amuran ƙaddara na gudanarwa na yau da kullun wanda Allah subhanahu wataala ke magana da mala'iku fa laysa khasatun bi jibril to ba jibril ko ake gaya ma ba idan iyaka ai musu isu Allah na son ganin mala'ikun da suke gudu da iska suke maganan abin nan wal mursalati urfa ko wal asifati asfa wan nashinati nashta group group na mala'iku ma'aikata mala'ikun da suke gudu suke tafiya da iska suke kada iska da ko ruwan sama ko suke tafiya da kaza iya ka'a musu iso Allah ya ka musu maganan ne afu mala'ika jibril na ji su ma suna ji ba ana aika mala'ika jibril wani ya je gaya musu mala'ikun da ake sanya su kula da mu yan adam su sa mana ido mace ɗan za ta haihu kaza in zai faru gudanar da kaza gudanar da kaza to irin waɗannan saƙonnin Allah na magana da su ne ofin iyaka kawai gurin su wani ne su za a yi magana da su an gama sai su wani sai su wani sai su wani kuma babu lokacin da ba isar da saƙo ake ba so da duniya ba ta tsaya ba aiki ko duniya ta tsaya ne ai duniya ba ta tsaya ba yanzu na da yanzu nan aka kaba da awa ɗaya biyu sai gulab ya leko rana tana bullowa dare na tafiya kuma ba za a hasko ranar da zafin ta ba a hankali za ta taho a hankali har jikinka da yake cikin sanyi ya rika karban zafin a hankali a hankali a hankali har aje zafin da ake so for your own benefit saboda saboda ka samu lafiya ba irin dauke hutun Najeriya bane da kawo shi so da ka duniya ta tsaya ba tafiya take so da ka sha'an to irin waɗannan sakonnin nan ne ba mala'ika jibril shi kaɗai yake banta ba bal rubama ya'lamu ha ahlu sama'i mufassalan nan wurin yan sama sukan ji sakon daki daki thumma ha mustariqu as-sam to irin wannan labaran ne irin waɗannan bayanan ne aljanu suke iya sata an gano wannan ko saboda haka dan ka gane wannan in ba haka ba sai ka samu rudu mala'ikun ma ba su ji ba to waɗannan ta ina suka ji in sun tambaya kuma ba a gaya musu ba za a gaya musu saƙon ba saboda ba su aka ba a kishi zuwa wurinsu ba ne da wannan ma ake cewa mushi na zala bihi ruhul amin mala'ika ne amintacce ya saukar da shi an gane wannan wannan ratse ne malam yayi ya kuma ba da amsa to sai mu koma cikin kwaje littafi kenan asadi satu ashara abinda aka gane na goma sha shida in ji muhammad bin abdul wahab kaunuhu kazibu ma a atu kadhiba kaunuhu kasancewan boka kazibu ma aha yana karawa da ƙarya tare da wannan kalman da aka samu ba kadhiba kan kara ƙarya ɗari a zahirin hadisin haka yanzu ya kazibu ma alkalima kalima allati talaqaha min al-mustariq wato zai ƙara ƙarya tare da kalman da ya samu daga wannan aljani da ya sato abin sata sai ya ƙari ƙarerai wa ƙauluhu mai ati kaziba a hadisin da ya ce ƙarya ɗari haza ala mu mubalaga wannan yana nuna maka yawan ƙarerayin ne kama sabaga kamar yadda bayani ya gabata walaisa ala sabil tahdid ba yana nufin cewa duk wani sata ƙarya ɗari ake ƙara mushi ba a'a yana baka kwatanci ne zai ƙara ƙarya ɗari yana nufin zai sa da yawa zai iya yi wa ƙarerayen da zai sa ba su kai ɗarin ba zai iya yi wa ma ya ƙara ɗari uku a kai zai iya ƙara dubu ma sabilin mubalaga ne kawai yana nuna yana ƙara ƙaryan da ya da yawa saboda kowane harshe na da makwantansa na sha gaya mana cewa balarabe idan yana so nuna maka abu ya isa yawan shi ya kai yawa sai ce saba'in haka ne ko ba wuce sai ce maka salala ya saranda da kenan in ya ce salala to yana da wani ƙari zai ce maka salala gashin tinkiya saboda ba za ka iya girgawa ba shi ma zai yi girgawa ba shi ma da yake faɗa yana faɗa ne kawai to balarabe idan yace maka saba'in ya gama isa la ce in in in abin nan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra sai amfani da makwantan harshe yadda suka sani in ka roƙa musu gafara so 70 ba yana nufin adadin 70 ba saboda balarabe in ka ce 70 ka gama kenan kamar abu karami ne shi balarabe abu karami a wurin shi shine shine tururuwa karama shi sa ake amfani da zarra in an ce zarra ai ana nufin tururuwa ce karama jan jan wannan ce nakan ko dan karami kwarkwasa kenan ko menene to shi zarra shine kawai karami daga shi to a misalin karami a makwantan harshen shi to ba kasa amma kuma ya kai kasan shi shi karan kanshi tururuwa ai yana da kafa yana da hannu yana da in ka babballa shi fa kaga ai yana da abin da bai kai shi ba to amma shi in ka ce wannan to a wurin shi ka gama maganan kasa a sama kuma ka ce 70 ka gama akwai wasu kalmomi malaba ne makwanta ne na harshe in ka san su sai ka fasara harshen lafiya in baka san su ba sai ka fasara shi ba daidai ba wanda zaka shi in kai luruka musu gafara su 70 ai ba 70 din ake nufi ba ba harfin ake nufi ba an gane ko Allah ya ce mu ke mu saboda haka wannan mi'ati ba ɗin nan ba yana nufin guda ɗari ne daidai ba a'a yana nufin yana karawa da yawa zai yiwu ya kara ashirin, zai yiwu ya kara tamanin, zai yiwu ya kara ɗari, zai yiwu ya ɗari biyu, zai yiwu kalman ya ga te kasuwa ya kara mata ƙarya dubu ma an gane ko Allah ya taimake mu as ata ashara abinda aka gane na goma sha 17 annahu lam yusaddaq illa bi tilkal kalima shi boka ba za a gazgata shi ba sai da wannan kalmar kwaya ɗaya ta gaskiyar Allah ti sumi a da samari wanda aka ji daga sama wa amma ma qalahu min min indihi fa huwa takharrusun amma abin da ya faɗa ta bangaren shi wannan aikir dadu ne ya bin nan shaci faɗi takharrus wal kalimatu allati sami'aha tusaddaq amma kalman da yaji za a gazgata ta dan zai faru ita ce gaskiyar wallazi yuzifuhu kulluhu kadhibun tumawihu bihi alan nasi abinda kuma zai gwama ƙarya ne ya mushi fenti a mutane sai su ɗauka cewa shi ma abin yi ne an gane ko domin galibi in ita wannan gaskiya ita ce fitillas kwaya ɗayan za ta faru tunda Allah ba zai ci kaza zai faru ya zama bai faru ba don dan boka ya yin shi ya ba da labari ya hada da karerai ciki ya faɗi wannan gaskiyan ba za ce to tunda ya ɓata ya bata wannan gaskiyan ba ma ita ma bari Allah ya rike ta kada ta faru oh za ta faru karerai shi kuma yi ta yin kare shi an gane wannan ko da wannan ƙarya ne za ce masu wani ayyukan nashi fenti a ba ganin ko mutum ba na kirki ba ne sai ya kokari dai a cikin rayuwar shi kila an samu ya taɓa aikata wani kirki ko yaya sai ta sallan wannan a ce yi wannan abin kirkin an an kalle shi ya mutumin kirki ne ya je wuri kaza ya ma yi kaza a yi ma ya yi kaza an an kalla yi makarantu masu kyau ila ma wasu ne hala mala'iku ne suke karantarwa a makarantar ya samu tarbiyya ba sani ba irin na manzan Allah haka ake tayi a ta ban shi ba dai za a ce mai annabi ba kada a sha duka amma an kai wasa sai da sanar musu kishi kan annabi su wanke taf za a samu dan wani abu kwaya ɗaya ne a yi ta kwalliya da shi a yi ta kawata shi a yi ta gyara shi sai an gane da mutane to shi ma haka yake sami na ta'ashara abinda aka gane na goma sha takwas in ji muhammad bin abdullahab ƙubulun nufusu lil batil zuciya akwai son karɓan ƙarya wato banna zuciya na san banna dama Allah da kanshi ce inna nafsa la'amaratun bisu'i ita rai da banna take tana nan kaifa ya ta'aqiluna bi wahida yaya suke gane gaskiyan nan ƙwara ɗaya? wala ya tabiruna bi mi'a amma ba ta tantance karerayen da aka ƙara. wato ya faɗi maganganu ya aka yi zuciyar take hararo gaskiyan wanda da ita ake tentin amma kuma zuciyar ba ta gano ƙarirai bayan ƙarirai sun fi yawa saboda ita rai haka take abin nan wato karɓo ɓanna take yi kullum wurin ɓanna nan take in ba an samu wazai abin da zai rika mata birki ba to shi kenan sai halaka shi sa akwai wasu cututtuka da malaman tarbiyya sukan kawo su guda hudu sukan ci in ban da musulunci duk duniya ba yi da magani in dai magani ne ba wanda zai isa yi maganin wannan sai musulunci kadai cututtuka ne kuma duk dan adam yana da su ta ga malaman tarbiyya in suka tashi bayanin gina dan adam sukan aje maganar psychologist su aje shi gida masu kaza su aje shi duk su gama kowa duk wanda ke ganin ya san dan adam da tunani duk su gama kawo shi da philosophers da duk su gama gaba ɗaya babu mafita ga cututtukan sai musulunci kawai ke an gano wannan ko saboda haka to amma zuciyar yake karɓan ɓanna take yi sai ta karɓi waɗannan abin nan ɗin ɓannan sai shi kuma muhammadu bin salu samin iyaka inda muhammadu bin abdullahi ya faɗa kenan ya ce wa ha za ta hihun wannan da gaske ne zuciya akwai san ɓanna Wale ta sifatun amatu li amatin nas amma duk da Muhammad bin Abdullahi ya kawo haka Salihu Usaimin ce ba ana nufin dukkan mutane haka suke ba a'a bal li ahli jahli wa safahi wanda dai suke suke fama da jahilci da wauta su suke da irin wannan dabi'a dai inda banna take sukan gamsu da ita fahum yata'aqiluna bil kahini min ajli sidqihi marra wahida sukan yadda da maganan boka saboda ya fada gaskiya kwara ɗaya wa amma ya taka ba amma sauran kararrayin fala ya ta kabiru na biha ba za su damu da shi ba wala shakka anna ba'du sufaha yaktaruna bisalihi almagruru bil mafasidi babu kokonto anna ba'du sufaha masu rauniya ce sufaha wawayen mutane kenan yaktaruna salihi wa almagruru bil mafasidi sukan rudu da wani sale wani abu kwara daya kuma a ciki sai a cusa musu barna da yawa a cikinsa walakin la yagtarru bihi ahlul aql wal iman amma masu hankali da imani ba sa ruduwa duk abu in ya taso sai sun sa rariya sun rere shi tas in ma da gaskiyan a ciki suna kallanta kuma za su iya tsame su ce ita gaskiya ce wato in gaskiya ta zo da barna suka zo a jere to masu hankali da imani suna iya tantancewa amma wanda ke da jahilci da wauta to ba zai iya tantancewa ba ta duk sai karkata sai karba sai ya tafi cike nan ya je fada cikin ramin da ba zai taso ba ta. amma mutane masu hankali ba suke ba duk inda gaskiya take tana gane ta duk inda banna take in aka haska musu haske nan ga haske nan duhu ne aka ce musu duka wani abun haske ne suna kallon ga iyakan hasken nan bayan nan suna kallon duhu ne wani haza lamma ƙaunin lahi ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir shi ya sanya ma lokacin da ayan ƙur'ani ta sauka aka ce suna tambayanka wai mai hukuncin giya ne da caca saboda larabawa sun saba da giya sun saba da caca galibi ma duk inda ake shaye-shaye to caca tana haɗari suna haɗari. saboda aka rasa abun yi ne to sai wannan ɗan kwadar da za a rinka yi ko cacan to shine abun yin saboda haka duk inda shaye-shaye to za a ga caca na wurin Allah ya kare mu ana ta suna tambayanka game da giya saboda sun saba da ita balarabi giya tana da suna sama da ɗari a larabci saboda yadda suka saba da giya galibi mutum in ya tashi mutuwa ma yakan yi wasiya ya ce in na mutu ku saro itacen inabi ku shuka akan kabari na saboda rinka tsotso daga jijiyoyin a kabari ma saboda yadda ya saba da giya yana so ma yana cikin kabari zama yana tsotso daga sauyoyin inabi Allah ya kare mu to suna tambayanka game da giya da caca kulfihi ma ismun kabirun sai Allah ya ce to ka gaya musu cikin al'amarin giyan nan fa da caca akwai zunubi mai girma wa munafiqu lin nas amma kuma mutane na amfana ku duba akwai zunubi mai girma amma mutane na amfana sai aka saki maimaitawa in baka gane ba wa ismuhuma zunubin su akbaru ba kabiru ne ba shine mafi girma min ma daga amfanin su wannan shine shimfadan farko da aka fara ko ko shimfada ta biyu daga saukan ayan taraka huma min minas sahaba ay tibaran bil muwazana mafi yawan sahabbai sai suka bari da aka auna abin aka ce da amfani da cuta cutan ya ninninka amfanin to a, wannan bai da amfani ke na fi abashi saboda su da abu ya taso aka sa abin awo suna iya rerewa su gane wannan abin ba zai kai labari ba to giyan da tashin sun kai labari daga ƙarshe an rika musu da sauƙi ne saboda yadda suka saba da giyan ya kai rana ɗaya kwatsam a ce su bari ba zai yi ba tarbiyyar su ake kuma kaga duka waɗannan ayoyin ma ai ba amma fara magana wani giya da caca ba duk sai da aka je Madina shekara goma sha uku tauhidi ake yi tukun ya ma za a yi a natsu ya za a yi a gane Allah ɗaya ne sauran matsalolin giya da caca a warware shi a hankali shirka ita ce musiba ita ce Allah ya shela ba a ya ɗaya ba ce ba zai taɓa yafiya ba mutum ya ji ya haɗu shi na shirka shi sanya duk mutanen kirki kullum ka ji suna karkatar da mutane zuwa ga tauhidi ne duk karatun da ka yi ba tauhidi a ciki to faka sallame shi to ko mutane ne ba su san tauhidi ana fara tauhidi sai an oh, rena mutane suke kafirta mutane suke suna ce mutane kaza yanzu ba kitabu tauhidi ne wannan ba kitabu tauhidi ka dauke shi tun daga farkon shi har karke ina kaga sunan wani Muhammad bin al ya zo da shi ya ce wannan kafiri ne baya haka sai dai kawo aiki ki aiki kaza shi kafirci ne amma ga miya gullu tafai ne wanda za ka ga an jero mutum a faɗi sunan shi kiri-kiri a ce kafiri ne misali a faɗi sunan abubakar a ce kafiri ne a faɗi umar a ce kafiri ne a faɗi aisha a ce kafira ce am sunan ya fito ƙarara amma su ba ce musu kalaba yan uwa ne ma abokanin tafiya ne amma littafin ahalus sunna da suke sai dai a kawo tsuran aiki a ce shi wannan aikin shi kafirci zama ne ce kafirci mutane suke kaga mutum shi jefa kanshi kenan tunda ba a ce kai ba ko musulunci ne wani ya ce maka kafiri to ai dama ba a bukatun ya ce maka musulmi sannan musuluncin kai karbu in mutum zai shiga musulunci yanzu yana jiran wani ne a cikin wannan nan ya mushi shaida ce shi musulmi ne Shi ne zai ce ashhadu ni na shaida ni musulmi ne ai ba shaidan wani ake nema ka zama musulmi ba kai shaidan kanka ake nema shaidan wani ya ce maka kai musulmi ne shaidan wani ya ce maka kai kafiri ne duk bai wadatarwa shaidan kanka ake nema ni musulmi ne ashhadu a gani ni ne na shaida so da haka Allah ya taimake mu muwazana masu hankali da an sauka da abu suka auna sai tara sai su wasa, da abin da yake ba mai kyau ba ciki walakilu layim kinu iza idza wazana bainal ashiya an yura jihar janibul mafsada shi mai hankali idan ya auna abubuwa bai rinjaye da ɓangaren ɓanna. idan aka ce abu ga amfani ga cuta ga amfani ga cuta ga amfani ga cuta to ba zai rinjayar da ke ce ita eh, tun zai amfani ka za bari a'a wahon wa in ya ci a da tayin ya arifu wa yi mai zo bainal mudar wal manafe idan kuma shari'a ta zo da ne, to shi kenan a nan wurin dama ya riga ya bayyana gare shi zai tantance wannan shi ne mai kyan wannan shi ne mara kyan a dunkule dai wannan abin da yake so ya nuna mana a goma sha takwas ne rai na saurin karɓon ɓanna in ba haka ba yaya za a yi gaskiya ƙwara ɗaya ita kaɗai su ta tereranta bayan an maka mata ƙarerai da yawa kuma duk ƙarerayin ba su gane shi ba bayan ƙarerai sun fi yawa saboda zuciya tana son ɓanna ne ita zuciya yanzu ba wannan rufi ne ba da kadara ta saka wannan rufin zuciya shawaran da za ta baka ina ma dai da ake ka faɗo ta kaka karya wuya to ita muguwa ce ita zuciya a marufin biso kullum inda ɓanna yake inda wahala yake tonan take Allah ya kare mu tafi aka ashara abinda aka gane ya sha tara inji Muhammad bin Abdul Wahhab kaunuhum yatalaqa ba'dhum min ba'din tilka al-kalima wa yahfazunaha sashen suna karban kalma daga wannan kuma abinda suka karba din suna hadice shi da kyau wato aljanna idan suka sato ji suka gaya ma wannan wannan ya gaya ma wannan kalmar da suka taso suka sato ta din kwaya din mai kyau za su rike ta haka kuma su za su kawo ta har ƙasa a haka sai dai in sun gaya ma bokayen to su kuma bokayen sai su haɗu sai su sa ƙarerayi zai yiwu in sun dawo cikinsu sun dawo tare da su su ƙara cusa musu shawarwarin da za su sa ƙarya saboda shi ma shi iblis ko ko shedan gaba in general ai yana da wani bangare da yake na haske na gaskiya ne gaskiya ce kuma amma kuma sharrin shi yafi yawa ila gaskiya shi bata wuce kashi ɗaya ko kashi biyu bisa ɗari ba tara ko 98 bisa ɗari duk ƙarya ne dama amma kuma gaskiyar tana nan ko da ɗaya ce an yarda da ita gaskiyar ce baban nasu gabaki ɗaya ba shi ne ya faɗi magana aikin kursiyu ba da muhimmancin aikin kursiyu da darajar aikin kursiyu amma kuma me manzo sallam yace aikin kursiyu yanda ya faɗa haka take amfanin haka yake kazan haka yake amma shi ba sai ce makaryaci ne an gane ko sai mu tashi al-20 sifa ta 20 a wannan littafi ithbatu sifati salaful ash'ariyya al-mu'aqqala an ko sai littafi na gaba taron eh? eh, wanda za mu ci gaba yau hmm. da gaske? yau